kimanin makonni biyu kenan bayan da wasu mutane suka tada bom a garin azare da ke jihar bauchi sai kuma gashi yau juma'a an sake tada wani bom din a garin azaren a banki a lokacin da mutane suka je domin karban kuɗaɗe ga dai ta bakin wasu mutane da abubuwan ya faru a kan idan su. Sabbar Aminu ne yake maka magana daga Azare. Eh. Bom ne ya tashi yanzu haka a bakin First Bank a Azare. Yanzu wani hali kenan ake ciki? Yanzu a halin da ake ciki mutum bakwai sun rasu. a tashi a wurin da maza guda shida mace ɗaya kuma yanzu haka akwai mutum wurin goma sha biyar a ɗauke su suna cikin halin kakanika ya an kai su asibiti. yanzu magana nan da nake da kai wajen karfe goma sha ɗaya ne saura yaya jama'a taron jama'a ne nake ji kenan wajen. yanzu taron jama'a ne wanda suka kawo ɗauki a jama'a da yake wurin akwai jama'a a wurin. akwai jami'an tsaro ne a wajen. jami'an tsaro sun zo su amma ba abin da suka iya saboda abin ya riga ya faru suka zo su amma da yake akwai security din facebook su ma sun zo ana abin da su za a iya gane ko su wane ne kuma da me suka zo suka sa bom din wallahi yanzu babu wanda zai ce maka ga tabbacin wanda suka zo suka sa bom amma ana zaton bom din a jikin mashin aka saki aka bar shi a gefen mutane ya tashi saboda ga nan mashin guda ɗaya yana cin wuta wannan bankin yana a wani kan layi First Bank da yake kusa da gidan Alubara a kasuwar kaji Azare yanzu haka muna kan kwanta nan mutane ne akan hanya. Wallahi wani abin da Isla'i ne zai sake kwato a Azare garin Azare. Eh. Yanzu haka bom ne ya tashi a First Bank gashi wani ma ya sake tashi. La hawla la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu kuna wajen ne ku? Eh, wato ana karɓar albashi ne. Banki ATM a ce wallahi gashi nan ba yanda da yi gurin ka waje a fice aka tada bomb din mutane sun zo karban albashin su kenan eh mutane suna karban albashin su wallahi wallahi bankin a cike da yake ka san bankin azaran daga fataskun daga damatar daga maiduguri yawanci duk ana zuwa saboda yanayin garin su can da ake zuwa azara ke karban in sun ma sun yi albashi yake ake zuwa ake karba to wallahi sai da aka bari gurin a cike ya fi ko ina ta dama dama mashin sun tsoron guda uku ne a guda hudu ne mashin da su a kowa na yake zuwa da yake akwai abin suka da bombin ga dai ana ɗiban gawa wanki da mutane sai dai in ji masharhanci a kan harkar tsaro a najeriya dr ba wasai ya ce gwamnati ta kasa takalar sha'anin tsaro abin da ya rage wa talakan arewa shine ya kare kansa a ba za ta iya ba dalilin da ba za ta iya ba shine ba ta ma taɓa sa rai ya fi kowa sanin su har yau har gobe su suke biyan kuɗi a yau waɗannan abu ba zargi muke yi ba muna da dalilai dubu da ɗaya wanda za mu bayar a duk lokacin da mu suka buƙaci mu bayar. ya zuwa wannan lokaci da na aiko da wannan rahoto bayani na nuni da cewar mutane kimanin goma sha hudu ne suka mutu a yayin da waɗanda suka samu raunuka sun kai arba'in abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya